الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرن دا أكو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا قريب حدود تلاتين دا حدود kuma daidai da ɗaya ga watan takwas na shekara ta 2013 ta miladiya za mu tashi aya ta 24 a cikin suratul anfal a karatunmu na tafsirin alkur'ani a tambayoyin da suka zo mana wanda aka ɗauko a gasu na kafin mu fara yan uwa da suke rubuta tambayoyi ba sa ji watakila har a zo a gama azumi duk shekara ana samun wannan saboda tambayoyin suna da yawa kuma a duk da muna dauka muna ba su lokaci fiye da yadda fiye da yadda ma wato ya cancanta a basu saboda har wani lokaci har su wuce su raba daidai tsakanin da lokacin tafsir saboda yawan tambayoyin don haka wanda ba su ji amsa su ba sai su yi haƙuri idan an dawo karatuttuka bayan sallah sa iya aikowa insha Allah sai amsa musu wannan ya ce idan mutum yana azumi sai ya fitar da mazi a sakamakon tunani ba tare da ya taba mace ba shin azumin shi yana nan ko ya kare idan saboda tunani ne ya fitar da mazi ba tare da ya taba mace ba ko ya shafa jikinsa wannan azuminsa yana nan sai ya ci gaba amma kuma ya istighfari saboda yana daga cikin arrafas annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ranar da mutum yake azumi fala yarfus wala yafsuk kada ya rafas duk arrafas shine dukkan magana da take tayar da sha'awa take motsa gariza to haka zalika abinda ma zai tsaya ya tunaninsa don ya motsa wannan garizar yana daga cikin al'amal da azur wato aiki wanda yake mummuna wanda bai dace ba wanda azumi ya wajaba bawa ya tsarkake kansa daga gare shi menene hukuncin wanda ya manta karatun fatiha a cikin sallar farilla wanda ya manta karatun fatiha a cikin sallar farilla ya bar rukuni daga cikin rukunnan sallah don haka wannan raka'ar da bai yi karatun fatiha ba ita wato ba shi da ita ba ta inganta ba sai ya sake yin wannan raka'a saboda haka sai ya gini ya danganta da a wace raka'a ce in a raka'a farko ce a sai bayan ya yi ruku'u sannan ya tuna to zai dawo ya yi fatihar sannan ya sujada ba'adi amma in har ya fi da rukuni daya alal misali ya kai sujada to sai ya ci gaba da wata sujadar ya taso ya ilga'in wannan raka'ar raka'a biyu sai ta zamanto raka'a farko in yi sallama sai ya yi sujada ba'adi akan karin da ya yi in a raka'a ta biyu ce haka ma zai yi raka'a ta biyu ta uku sai ta koma ta biyu wa haka za idan kuma a surar da ya zamanto cewar alal misali sai rana raka'a ta hudu sai yake tunanin cewar a raka'a ta biyu bai karanta fatiha ba to kuma gashi ya riga ya yi raka'a ta uku fatiha ce a raka'a ta hudu ne ya tuna to a nan wajen sai ya ƙara a ɗaya ya karanta fatiha kawai surar da bai karanta ba ya zamanto abin da ya zaman sujadar da zai yi sai ta ɗauke masa zai zamanto yayi yi ƙari ya daɗi sai ya sujada qabli kafin sallama wallahu ta'ala a'lam a na ji wani malami yana cewa idan mutum ya ci ko ya sha da ganganci a watan azumin watan ramadan ba ba ba shi ba kafararsa ba azumi sittin ba ne sai dai ya yi azumi ɗaya sannan ya yi ta tuba malam haka ne idan haka ne don allah menene hujja akan haka wannan malamin da yake fatuwa da shi yana fatuwa da abinda waɗansu malamai suka tafi a kai ne wanda yake shine mazhabar imamu shafi'i da riwaya a mazhabar imamu ahmad wanda yake kuma ita ce al-mazhab a wajensu saɓanin mazhabar malik da imam abu hanifa wanda suka ce mutumin da ya karya azumi da gangan ko da ci ko da sha ko da saduwa da iyali kafara ce a kansa kuma a kansa suka ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda ya zo ya ce ya sadu da iyalinsa a cikin ramadan su waɗanda suka ce mutumin da ya ci ya sha da gangan zai rama ɗaya ne kawai ba zai yi kafara ba zai yi ta istighfari ne sun dogara da cewa mutumin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kafara saduwa yi da iyalinsa saboda haka suka ce saduwa da iyali daban take da ci ko sha saboda haka tunda nassi ya zo a kansa ba za a yi kiyasin mai ci ko sha da mai saduwa da iyali ba saboda saduwa da iyali a ɗaya daga cikin nau'i ne da ake karya azumi don haka kuma nau'i ne wanda yake a gangancin da ke cikinsa ya fi gangancin da ke cikin ci ko sha kuma tunda sun ce nassi a kansa ya zo kuma a ba za a yi kamanta waninsa da shi ba tunda ya ayyana tunda mutumin da ya zo ya ce ya halaka a cikin ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kai ya ce ya sadu da iyalinsa to hai'ad da ta zo shine yasa aka ce yayi kafara ko kuwa ruwan da yana cewa ya halaka ya sa ce yayi kafara abin da yasa aka ce abin da kafara saboda ya sadu da iyali saboda haka sai suka ce wannan shine mujibin kafara dalilin su kenan to ta zahirin hadisi suna da hujja saboda sun dauki sun ce wannan shine zahirin hadisi amma ci da sha nassi bai zo a kansu ba to amma idan mutum ya tsaya ya duba ma'ana sai ga kan cewa hujjar ta su ba ta da karfi domin Allah madaukakin sarki ya ambaci jihadi ta ya ambaci saduwa da iyali tare da ci da sha a cikin abin da ake tsare su a cikin Ramadan saboda haka Allah ya daidaita tsakaninsu a kiyasi kuma shine ka ba ma hukuncin abubuwan da suke daidai ka ba su hukunci daya tunda Allah ya daidaita su to ba za ka ba mu ɗaya hukunci sauran kuma ka ce ba za ka ba su hukuncin ɗayan ba abubuwa guda uku ne Allah ta'ala ya ce a Allah maɗaukakin sarki ya ce a fal'ana ba shi ruhunna wabtagu ma kataba lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ينزو أتكين دريكينا باشروهن كرمباتي ما تنكواتو كوكسنشيسو دسادوا wabtagu ma kataba Allah lakum ku nemi abinda Allah ya wato ya hukunta wato ya kaddara muku na shine na na haihuwa wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al al-aswad min al Hasse sai alkhaitul abiyad wato yankin farin zare shine hasken alfijir ya bayyana gare ku daga duhun dare thumma atimmu siyama ila al sannan ku cika azumi zuwa dare me cika azumi shine kada ku kada ku kusance su kada ku ci kada ku sha har sai dare yayi saboda haka wa'annan abubuwan guda uku Allah ya daidaita su a cikin alkur'ani ya ba su hukunci daya to at-tafriqu bainal mutamathilin bainal mutamathilain bambanta tsakanin abubuwan da suke daya a bisa misali ko kuma at-tauhid bainal muftariqain ko kuma daidaita abubuwan da suke daban wannan duk sabanin hukuncin hankali ne da shari'a ta tabbatar da shi da ta zo da shi saboda haka hukuncin ci da sha daidai yake da hukuncin jima'i a cikin azumi da haka wanda ya sadu da iyalinsa zai yi kafara haka zalika wanda ya sadu da iyalinsa da gangan zai yi kafara haka zalika wanda ya ci ko ya sha da gangan zai yi kafara wannan shine abin da muke fatuwa da shi shine abin da yake dalili ya nuna shine hujjarsa take da karfi wanda kuma ya ce ya ɗauki yake fatuwa da matsabar imamu shafi'i ko matsabar imamu ahmad to wannan idan har hujja ta bayyana gare shi kuma shi ahali ne wannan fatuwar to yana da madogara kamar yadda na ambata amma mutum a kada ya riko da wannan kaunin saboda kauli ne wanda yake mai rauni kuma sannan a wuri wanda yake mashhurin mazhaba shi yake aiki da shi akwai garari a cikin wannan akwai suka a cikin addinin mutum mutum ya ganganta karya azumi don yana ganin kan cewa ba zai kafara ba saboda ya ji an yi masa fatawa da cewa akwai malamai da suka ce haka saboda haka ya tozarta alfarmar watan ramadan wannan yana ɗaya daga cikin wato abubuwa masu rauni da za su iya suka kan adanar mutum ɗaya daga cikin hujjan malik rahmatullahi alaihi da imam abu hanifa shine kan cewar illar da aka ce ai kafara intihaku hurmati shahar keta alfarman watan ramadan saboda haka in ka keta alfarman watan ramadan da saduwa da iyali ko ka keta alfarman watan ramadan da ci ko sha duk ɗaya ne don haka ka fara ta hau kan mutum duk waɗannan dalilai da suke karfafa matsabar malik wallahu ta'ala alam sannan yake cewa menene bambanci tsakanin waɗannan rukuni wajibi sharadi rukuni abinda ake nufi da rukuni da kuma wajibi a matsabar imam malik duk ɗaya ne ma'ana abinda yake juzi'i ne na ibada wanda ba zai yiwu ba ibada ta tabbata ba sai da shi kamar kabbara harama a cikin sallah kamar niyya a cikin sallah kamar barin ci da sha da saduwa da iyali a cikin azumi waɗannan duk rukunai ne kamar tsayuwar arfa lokacin aikin hajji duk wanda bai samu rukuni ba a cikin ibada to ba shi da ibada dole sai ya dawo yayi wannan rukuni idan mutum bai samu ranar arfa ba bai samu tsayuwar arfa ba ba zancen hajji ta riga ta wuce hajji ya wuce wannan shine rukuni shine wajibi a mazhabar malik a mazhabar imam abu hanifa suna bambancewa tsakanin rukuni da wajibi rukuni shine abin da yake ya tabbata da dalili kafi wanda yake shine kamar farilla din shine rukuni shine rukuni a wajen malikiya wajibi kuma shine wanda ya tabbata da dalili wanda yake ba kaf'i ba ma'ana dole ne a yi shi amma in ba a yi shi ba za a iya yi masa kafara ko za a iya gyara shi shine kamar idan mutum kamar zaman tahiya a cikin sallah su suna ganin sa wajibi ne haka mazhabar imamu ahmad ibn hanbal suna ganin wajibi ne wanda zaka iya jab wato zaka iya tayar da koma wato zaka iya yin abinda zai dauke maka barin wannan kamar alal misali kaman ta baka tahiya ba da zama domin tahiya zaka yi sujada kabli kaga ba za a ce dole sai ka dawo kayi tahiya ba sabanin in ka bar fatiha dole sai ka dawo kayi fatiha to wannan shine wajibi a wajen imam abu hanifa da kuma a matsabar imam ahmad ibn hanbal amma a mazhabar malik wannan ba wajibi ba ne wajibi da rukuni duk abu ɗaya ne abinda yake suke ce ma wajibi a babin sallah shine suke ce ma wato sunna a mazhabar malik amma a babin hajji duk ɗaya suke a babin hajji rukuni shine abin da yake dole sai ka yi shi domin ibada amma wajibi shine wanda in ka bar shi za ka iya yin yanka ba sai ka koma kayi shi ba in kai yanka sai ya zamanto a maimakon wannan wajibin da ka bari saboda haka a babin hajji duk ɗaya suke duk mazhabobin nan ɗaya suke da malik da shafi'i da imam ahmad da imam abu hanifa duk ɗaya suke a babin hajji wajen rukuni da wajibi a wajen sallah shine suke da bambanci sharaɗi kuwa shi baya daga cikin aikin ibada yana abu ne wanda yake a wajen ibada shine wanda yake idan kai idan akwai shi ana wato idan ya samu idan babu shi babu ibada amma idan akwai shi to ba lallai ya zama to ko akwai ibada ko babu ita ba kamar alwala dangane da sallah in babu alwala babu sallah amma in akwai alwala bai nuna in kana da alwala kuma dole sallah za ta samu ba inda ta sha bamban da illa kenan inda ta sha bamban da asabab kenan wa'annan zai sa daga cikin ta'arifat na usul shi yasa ka ga ana faɗan sharuɗan sallah sharuɗan sallah kaga babu abin da yake daga cikin ayyukan sallah din abubuwa ne a waje kamar fuskantar kibla sanya tufa rufe al'aura shigar lokaci fuskantar alkibla yin alwala da tsarkin wurin da zaka yi sallah da tsarkin tufafin da zaka sa duk wannan kaga ba su da alaka da sallah ba ayyukan sallah bane saboda haka wannan suna ake ce ma sharuɗai kuma sharuɗai akwai sharaɗin inganci akwai sharaɗin wajabci duk wannan bayanin su a cikin alfafan fikihu yake wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يكون بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ نعم الله جل وعلا يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني استجيبوا لله وللرسول وأمسى ما ma Allah زنسى idza da'akum lima yuhyikum idan manzon Allah ya kira ku ya zuwa ga abin da zai rayar da ku wa alam ya zuwa ga abin da yake rayar da ku wa alamu anna Allah yaqulu al mar'i wa qalbi ku sani cewa Allah yana kangewa tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilayhi tuhsharun kuma cewa shi Allah gare shi kadai ake mayar da ku ba ga wani ba wattaqu fitnatan ku ji tsoron fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wadda idan ta abku ba ta shafar waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku kawai wa'lamu anna allaha shadidul iqab ku sani cewa Allah mai tsananin ukuba ne Allah madaukakin sarki yayi kira ga muminai da sifar su ta imani wadda take sanya su su karba daga Allah kuma su cancanci shari'a ta zo musu daga Allah don shari'a ga wanda suke imani ne shi yasa shine hikimar buɗe khitabin da ya ayyuhal ladina amanu don a tunatar da su cewa dan fa kun ba da gaskiya ne Allah yake muku haka dan fa kun yi imani ne shi yasa kuke samun wannan shari'a shi yasa waɗannan umarce umarce suke zuwa muku Allah ya ce istajibu lillahi ku amsa kiran Allah al istijaba shine wato al ijaba wato ku amsa ma Allah idan ya kira ku da kuma idan Allah da manzansa suka ki idan Allah da wato ku amsa kiran Allah da kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amsa kiran Allah amsa kiran Allah shine kiran da ya muku na ku bi shi da duk kiraye kirayen da Allah zai ce ya ayyuhal ladina amanu ya shiga cikin wannan amsa ma kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an karrara shi da cewa istajibu lillahi walir rasul kuma ku amsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wajen domin a nuna cewar kiran annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kira akwai amsa ma kiransa da zai zama na ai biyayya gare shi akwai amsa ma kiransa na cewa idan ya kira ku ya ce ku zo in yayi nida'i to shi ma ku amsa masa domin kiran iri amsa kiran iri biyu ne amsa kiran da'a shine bin umarni da kuma amsa kiran da'a shine in yace ku zo ku yi wato idan ya kira ku da kira kan ku zo wato ku amsa masa wannan kiran ku amsa wannan kiran da ya muku shine kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla yana salla a cikin masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai bai amsa kiran ba sai da idar da salla sai yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya aba sa'id baka karanta a cikin me yasa baka amsa kira na ba da kaji baka ji Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum sai ce ya rasulullah ina sallah ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce masa baka karanta wannan ayar ba sannan sai ce to zan karanta maka wata aya zan karanta maka wata sura kafin ka fita daga masallacin nan Allah bai saukar da wata sura da ta kai ta girma ba la a cikin la a cikin attaura wala a cikin injila ya rike hannunsa suna tafiya ya ga har za a fita daga masallaci bai gana ya ce ya rasulullah surar da zaka gaya mu sai ya karanta masa fatiha ya ce hiya sab'ul mathani wal qur'an wal al azim alladhi utituhu ita ce ayoyi bakwai da ake yawan maimaita su kuma ita ce alqur'ani mai girma wanda aka bani to wannan istijaban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake me yasa baka amsa ba shi ita ce nau'i biyu ta ta istijaba din shi yasa aka ce istajibu lillahi wa lirrasuli aka karfafa lirrasul dan a nuna ɗaya nau'in na istijaba amma kaga a cikin suratu ali imran da yake da'a kawai ake nufi ba a maimaita da lamul jarri ba aka ce alladhina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqah waɗanda suka amsa kiran Allah da manzansa kaga anan wajen da yake da'a ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku fito mu je mu bi ku fito mu je mu bi sawun kafirai mu bi sawun su Abu Sufyan bayan yakin Uhud sai waɗanda suka amsa ma Allah da manzansa suka fito suka tafi tare da shi nan sun yi da'a shi yasa kawai aka ce alladina sajabu lillahi war rasul domin domin nau'in istijabar nau'i ɗaya ne na da'a to amma anan wajen da yake an hararo ɗaya nau'in na da'a shi yasa sai aka karrara ambaton lir aka ce ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuqikum idan manzo ya kira ku zuwa ga abin da yake rayar da ku kaga nan sai aka ce makirayin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka ce kiran nasa amsa ma kiran nasa amsa ma Allah ne amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa kiran Allah ne dan haka kaga ba a ce idza idza da'awakum idan su biyu suka kira ku wato sai Allah ya kira sanan za ku amsa masa a'a in kuka amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko amsa kiran Allah saboda haka waɗanda suke cewa sai Qur'ani kawai za su bi ya kamata su farga da irin waɗannan dalilai su gane kan cewa kuskure akan fata su ga Allah madaukakin sarki yana cewa idan kuka wato idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ku ya zuwa ga abin da zai rayar da ku ku amsa ma Allah ku amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka amsa wannan kiran na annabi sallallahu alaihi wasallam amsa ma manzon Allah amsa ma Allah ne amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan ya kira ku ya zuwa ga abin da yake rayar da ku me yake rayar da ku nan malamai sun amsa wato sun faɗi abubuwa da dama waɗansu sun ce ma'ana ya zuwa ga musulunci ko kuma ya zuwa ga alkur'ani domin alkur'ani shine yake rayar da mu musulunci shine yake rayar da mu shine rayuwar mu in aka raba mu da musulunci shikenan me bambancin mu da arna me me zai ba mu izza me zai ba mu karama me zai ba mu abin da zamu sitirce mutuncin mu da al'auran mu da sauransu in ba musulunci ba saboda haka musulunci shine rayuwar mu shine yake rayar da mu waɗansu malamai sun ce shine jihadi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ku ga jihadi domin a cikin jihadi a nan rayuwar ku take domin musulmi ba za su tsare izar addinin musulunci ba sai ta jihadi saboda haka idan ya kira ku zuwa ga jihadi ku amsa kiransa domin shi kuma jihadi abu ne wanda yake jama'a ce take yi mutum ɗaya ba zai iya yi ba hmm, sai dole sai ya samu mataimaka wanda za su taimake shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai aka kallafa masa ya tashi je jihadi shi shi kadai faqati fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak tashi ka je kai yaki a tafarkin Allah ba a dora maka kowa ba a dora maka nauyin kowa in ba kanka ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya lamunce masa cewa ko shi shi kaɗai ne ya tafi Allah zai taimake shi da mala'iku to amma jihadi aiki ne na jama'a kuma saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban daula domin jihadi sai daula ce take yi waɗansu tsirari ba za su fito ce za su yi jihadi ba sai daula ce umarni ne wanda yake sai shugaba kamar tsayar da haddi ne tsayar da haddi ba wanda zai tsayar da haddi sai shugaba mutane kawai ba za su ce yan unguwa su ce to daga yanzu za mu rinka tsaye da haddi duk barawa za mu yanke masa hannu duk wanda muka gan shi ya yi abin da ba daidai ba za mu yi masa ta'aziri a ce ga doko ga abubuwa da za a yi aka haka sai fauza ta samu a cikin al'umma sai rikici ya samu sai rudu ya samu ba za al'umma ita ce take yin jihadi to shi yasa aka yi umarnin kan cewa a amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagora na shugaba yayin da ya kira kan cewa a fito ya zuwa ga abin da shine zai tabbatar da kariya ga al'umma jihadi zai rayar da al'umma saboda idan ba su yi jihadin ba sun kare kansu za su zamanto babu al'ummar in babu al'ummar sun mutu kenan al'ummar ta mutu idan al'ummar musulmi ta mutu musulmi sun mutu to shi yasa aka ce aka ce idan ya kira ku ya zuwa ga abin da ya kira yadda ku wannan idan ya kira ku idza da'akum yayin da ya kira ku ba kaidi ba ba wato kayyadewa akai cewa sai in ya kira ku ya zuwa ga jihadi ne za ku amsa kiransa ba sai in ya kira ku ya zuwa ga abin da rayuwar ku take a ciki za ku amsa kiransa a'a wannan sifar kiran annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk kira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku rayar da ku zai a cikin duk kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin rayuwa a gare ku daga manya-manyan al'amura kamar jihadi har ya zuwa ga ƙananan abubuwa kamar yadda za ku tsuguna a cikin banɗaki ku yi ƙaza ulhaja ku yi tsarki Rayuwar ku ne domin akwai rayuwar zuciya a ciki yayin da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi rayuwar ku tana nan rayuwar ruhi ko kuma rayuwar jiki da rayuwar al'umma saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam haka sifarsa take kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashaddata tathbita wa idan la'atinahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima idan da a ce sun aikata abinda da aka umarci aka yi musu wa'azi da su aikata shi aka hore su da su yi wannan da ya fi alkhairi a gare su kuma shi zai tabbatar da imani shi ne zai fi tabbata a gare su wajen imani da sun yi haka kuma sai mu shiryar da su ta farki madaidaici mu ba su lada mai girma saboda haka abubuwa guda hudu a cikin bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi lada mai girma tabbatar imani da shirya ya zuwa ga tafarki madaidaici komai kankantan abin wanda yake nuna kan cewar dukkan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki rayuwa take ga mutum rayuwar zuciya rayuwar rai da kuma rayuwa ta gangan jiki da kuma rayuwa ta al'umma babba a cikin wannan shine rayuwar zuciya rayuwar rai ita ta fi komai domin wanda yake a Allah maɗaukakin sarki ya kamanta mu mushrikai da kan cewa su amwatun ghairu ahya matattu ne ba rayayyu ba saboda me saboda su ba ta dare ba su da wannan rayuwar ruhin to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta kiransa wannan sifa ce kashifa sifa ce da take bayyana nau'in kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kira ne wanda yake rayar da zukata to sannan Allah ya ce ku sani cewa Allah yana katankangewa yana wato yana karewa tsakanin mutum da zuciyarsa wannan wa'id ne ban tsoro ne cewa ku yi hankali da sha'anin Allah kana tsammanin a za ka iya amsa kiran Allah koyaushe ka so saboda kana ganin za ka iya ce ma zuciyarka ta yi to tsakaninka da zuciyarka akwai Allah sai Allah ya so sai Allah ya yarda domin Allah shi yake juya zukata annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal quluba baina baina asbu'ain min asabi'ir rahman zukata suna tsakanin ɗan yatsu biyu daga ɗan yatsun Allah ar-rahman yana juya su yanda yaso shi yasa in annabi sallallahu alaihi wasallam zai rantsuwa sai ce la wa muqallibal qulub ba haka bane na rantsi da wanda yake jujjuya zukata kuma daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yawan yi a cikin sujada Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah kai ne mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka saboda haka wannan yana nuna ma mutum yarji tsoron Allah cewa Allah yana nan tsakaninsa da zuciyarsa da zuciyar tasa karkashin ikonsa take saboda haka idan baka amsa kiran Allah yanzu ba kana tankahon kan cewa ai za ka yi daga nan gaba to lokacin da kake tsammanin za ka yi din in Allah ya hana zuciyar ta yi ba idan Allah ya tsara zuciyar an fahimta saboda Allah shi ne yake sha makancewa tsakanin mutum da zuciyarsa Wa'alamu anna Allah hulu bainal mar'i wa qalbihi kusan wannan to an kawo da da lafazin wa'ilamu domin ihtimami domin a himmatu da sanin wannan hakika wanda yake uslub wanda yake wato wa'azi ne ga muminai kan su san cewar Allah madaukakin sarki wato cewa zuciyarsu ba su da cikakken iko akan zuciyarsu bal Allah shi ne mai iko akan zuciya saboda haka wannan yake wajabta mana mu rinka yawan roƙon Allah maɗaukakin sarki ya juya zuciyar tamu ya zuwa ga ɗa'a ya tabbatar da zuciyar mu akan bautar Allah wa annahu Hito tusharun kuma cewa Allah gare shi za a mayar da ku imamul Bukhari a wajen tafsirin wannan ayar ya kawo hadisin da na ambata hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla wanda a kucin ma'anarsa akwai hadisin Ubay ibn Ka'ab shi ma irin abin da ya samu da Abu Sa'id ya samu gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a ce yana Ubay yana cikin sallah bai amsa masa ba saboda haka sai dai idan da sallah ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka amsa kira na ba yayin da na kira ka ya ce ya rasulullah ina sallah ne ya ce baka karanta a cikin alkur'ani faɗin allah ya ayyuhan ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum sannan shi ma kucin kucin abin da ya samu ga abu sa'id ya faru a gare shi shi ma allah ya san allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi suratul fatiha da matsayinta to anan malamai suka ce me hukuncin a wannan hadisin zahiri ne cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkarin rashin amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suke sallah da hujjar cewa suna sallah domin an samu ta'arud na su a cikin zuciyarsu ta'arudul wajibain ne amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne saboda wannan aya dan da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa musu hujja ita kuma nafila yayin da mutum yake nafila me hukuncin in ka bude nafila ka cika wannan nafila akwai saɓani maliki yana ganin wajibi ne saboda Allah ya ce la tuqilu a'malakum kada ku bata aikin ku in ka fara aiki dole ka cika sauran malamai suka ce ba wajibi bane dan haka in ka shigo in ka in ka fara sallar nafila aka tada iqama kawai sai ka fita baka bata sallar ka ba ko da kai ka kullu raka'a kamar yadda yake a mazhabin Shafi'i da Imam Ahmad saboda cika wato saboda nafila ce ka kare ta kamar yadda fara ta bai zamanto wajibi ba cika ta ma bai zamanto wajibi ba saboda haka hujjar wanda yake kuma wannan hadisin hujja ne a gare su zai karfafa mazhabarsu annabi sallallahu alaihi wasallam yema ubay da abu sa'id inkari cewa ai da kake yin nafila da kake sallar da na kira ka amsa kira na wajibi ne wannan kuma da kake nafila ne sai ka bar sallar ka zo wajena shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ubay yace la a'udu la a'udu li dhalika abadan ya rasulullah bazan sake wannan ba har abada kamar yadda yazo a cikin sunan tirmidhi wanda ya nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari wanda yake kuma wannan shine matabar malamai cewa wajibi ne idan mutum yana sallah da a kaddara yana zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ya fita daga sallar ya tafi ya amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam to sabanin su shine idan ya amsa kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama annabi ya umarce shi in ya dawo zai sake sabuwar sallah ne ko ka zai ci gaba ya dora akan wannan sallar ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba hmm? sallah ba ta ɓaci ba me zai ɓata ta a cikin ibada yake zuliya dai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama da raka'a biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama sai ya yace a qusratis salatu ya rasulullah am nasit an taka an rage sallah ne ya rasulullah ko ka manta ne yace kullu zalika lam yakun ba abin da ya faru dukkan biyun ba su faru ba sai yace bala qad kana zalika ai abin ya faru sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a haqqun ma qala zuliyadaini abinda ni ya faɗa gaskiya ne sai sahabbai suka amsa da sahabbai suka amsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai kawai aka dora akan wannan sallar sallar ta baci ko bata baci ba bata baci ba tare da cewa an yi magana saboda haka maganar da mutum yayi saboda maslahar sallah ko kuma saboda magana da bisa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta bata sallah ba saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutum ya je ya amsa kiransa ya gaya masa abin da zai gaya masa sai dawo kawai sai ci gaba da sallah wannan zuwan da ya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sallah ne wannan shine azharul wajhain a wajen malaman malik kamar inda wannan mai bulghatu salik asawi mai bulghatu salik a sharhin aljami a sharhu saghir ya fada shine al-azhar a wajen malaman malikiya su ma kauli biyu suke da shi haka zalika a bisa wannan idan mutum ɗaya daga cikin iyayensa suka kira shi yana cikin sallar nafila yaya zai yi shi ma yankewa zai yi musamman idan ya fara nafila kenan suna tafsil suna cewa idan ya idan wato zai iya gaggauta sallar sannan ya amsa kiransu to ya ci ya gaggauta sallar sannan ya je ya amsa kiran bisa ka'idar da take cewa tahsilul maslahatain aula min tahsili ihdahuma wa ihdari al-ukhra samar da maslaha guda biyu ya fi biyu ka samu maslaha ɗaya ka jefar da ɗaya zai samu maslaha biyu maslahar ya cika sallah maslaha kuma ya amsa kiran iyaye ya fi bisa ya ce zai ɗauki maslaha ɗaya ya jefar da ɗaya in ya tafi in ya fita daga sallar ya tafi wajen iyaye wanda yake ita ce tafi ita ce maslahar da tafi girma amsa kiran iyaye wajibi ne wanda babu sabani a ciki amma cika sallar nafila akwai sabani wajibi ne ko ba wajibi bane waɗansu suna ganin wajibi ne saboda ka fara aiki dole ka cika shi waɗansu kuma suka ce a'a ba wajibi bane domin kamar yadda Faras fara shi ba wajibi bane cika shi ma ba wajibi bane to amma idan za iya samun maslahar guda biyu ma'ana zaka iya gaggauta sallar ka je wajen iyaye wannan shine yafi wanda shine abinda ibn abi zaid malam mai risala ya rinjaye da shi a cikin sa an-nawadir wa ziyadat idan kuma ba zai iya yin haka ba ma'ana kamar alal misali kawai kana ka fara sallah kenan sai mahaifinka ya kira ka ko mahaifiyarka ta kira ka to nan wajen sai ka fita ba za ka yi sallama ba in kai sallama sallar ka daki sai ka sake wata sauraka in kai faƙihi ne ba za ka yi sallama ba sai kawai ka tafi ka je ka ce gani ai sallah nake in yace to to je ka karasa sallar kun kuma bai sai ba ah, to ya za ya kana sallah kuma ka zo wajen kira na ya ce to sai kai masa bayani in kai masa bayani to shi kenan ka ƙarin sallar ko kuma ya ce dama abu kaza ne sai ka koma sai ka ci gaba da sallar fi azharul wajhain abinda yake shine mafi zahiri a cikin mazhabar maliki shi ma babu zancen babu zancen qabli babu zancen ba'adi ba su jada domin wannan abin da kai da'a ne baya baka kara daga cikin jinsin ayyukan sallah ba saboda haka kawai zaka cika sallar ka ne bina'i zaka yi akai kamar mutumin da yake haɓo ne kamar yadda yake a fatuwan sahabbai da tabi'ai mutumin da yake haɓo a cikin sallah aka ce sai ya rike hancinsa kamar yadda Sa'id ibn al-Musayyib ya faɗa sai ka fita daga cikin masallaci ba ko da ka juya ma kibla ka je ka wanke haɓan ka sa jini ya toshe jini ya daina zuba sannan ka dawo in a cikin jam'i ne sai ka cigaba gaba tare da liman ka ci tare da shi abin da ya kubce maka a aka yi sallama sai ka cika in ku ka same shi a inda yake kenan ka ci gaba in ka samu an yi sallama ka karasa da kanka wannan shi ne ake ce ma albina idan a sallar farilla ne in a sallar farilla ne to shi ma kauli biyu ne a matabar mali cewa in a sallar farilla ne idan za ka iya gaggautawa kai sallama ka gaggauta kai sallama sannan ka je amma idan ba za ka yi gaggautawa kai sallama ba to waɗansu suka ce wannan farilla ne sai ya sallama sannan ya je waɗansu kuma suka ce a ko farilla ne haka zai fita ya je ya amsa kiran nasu wanda yake nuna girman haƙƙin iyaye a cikin addinin musulunci ko musamman kun ga akwai hadisin Juraid, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin sa a cikin sahihul bukhari wanda yake bauta a cikin Sauma sauma'arsa uwarsa ta kira shi yace ummi wa salati ya sake kiransa yace ummi wa salati ta sake kiransa ya ce ummi wa salati sai daga baya ya sauko ya ce ai sallah yake ranta ya ɓaci ta ce kada Allah ya kashe ka sai ya nuna maka fuskar matan banza yana cikin haka wata mace ta zo ta zarge shi da kan cewa shi ne mata cikin shege gaɗa a ce aka ce ashe haka jurej muna ganin sa bawan Allah ashe haka yake aka zo yana can sama aka ce sauko ko mu rusa gidan ashe kai mutumin banza ne aka sa mutane a kansa ya sauko yana sakkowa aka ce ga shi ga abin da ya yi cikin shege ga shi hatta haihu ta yi shaida sai ya ce to a ba shi lokaci ya alwale ya sallah ya roƙi Allah sai ya zo ya sami yaro ya ce kai yaro wane ne ubanka zai ce mai kiwon awaki shi annabi sallallahu alaihi wasallam kita ba wanda ya magana a tsumman haihuwa in banda annabi isa sai sahibu jurai to Allah ya bashi karama amma sai da Allah ya jarabce shi ya masa ibtila'i saboda bai amsa kiran um, bai bi mahaifiyarsa ba shi yasa Imam al-Qurtubi yake cewa da Jurayj faqihi ne sai ya gane cewa amsa kiran uwarsa wajibi ne nafila da yake yi sallar da yake ko nafila ce sai ya bar nafila domin ya wajibi da Jurayj faqihi ne shi yasa ake son ai bauta da ilimi ake son ai ilimi eh, tare da bauta da kuma kafin ai bautar to a shahid wannan ayar wannan ayar Bukhari ya kawo ta a cikin kitabut tafsir wajen bayyana a wato hukuncin wajen wajen ya kawo hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla na amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mutum yake sallah sannan Allah ta'ala ya ce wattaqu fitna ku ji tsoron fitina wato ku kiyayi ku sanya tsakaninku da fitina ku sanya ma kanku ya kaya tsari abinda zai tsare ku daga samuwar fitina ma'anar fitina anan wajen jarabawa wato abinda zai jaraba ku ya sanya ku ku bar addini fitina shine ana amfani da fitina akan rarrabuwar kai sau da yawa ma'anarta kenan saboda in kai ya rarrabu to babu addini yayin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa habbai irin minnar da ya musu irin baiwar da ya musu na taimako na addini da ya musu da ƙarfafa su da ya yi da nasara da taimakon su da yi da mala'iku da amsa addu'ar su wajen neman nasara Allah ya ba su nasara da kuma jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaban su da samun nasara akan abokan gaba tare da kan cewa su su kaɗan ne ba su da tanadi ba su da yawa ya nuna musu duk Allah maɗaukakin sarki ya wannan albarkar fa sun yi biyayya ga Allah da sa ne to shi sa ake ta maimaita biyayya ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya ambaci biyayya ga Allah amsa kiran Allah da amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi da kuma ku farga ku ji tsoron fitina wadda in ta zo ba za ta samu wanda suke laifi kawai a cikin ku ba cewa yayin da ku kuka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suka ki amsawa kuma kuka kyale su akan rashin amsawa su to fitina za ta zo domin kai ya rabu kai ya rabu abinda ake cewa rarrabuwa ta addini kenan waɗansu su ce su ga inda za su yi waɗansu kuma su ce su ba za su yi addini ba kuma wanda suka ce za su yi addinin su kyala wanda suka ce ba za su yi addini ba ba za su yi musu wa'azi ba su dawo da su hanya a ci gaba da zama haka to sai kai ya rarraba kalma ta saba ya zamanto kalmar musulmi ba ta zamanto ɗaya ba kalmar musulmi ta zamanto ta rarrabu to wannan shine ne abinda Allah yake cewa ku ji tsoron wannan fitina wato ku ji tsoron ku zauna a cikin a al'umma waɗansu suna bin Allah waɗansu kuma sun ƙi su ba Allah kuma ku ci gaba da zama wanda ba wanda ba sa bin Allah ba ku yi musu aji ku kyale su akan saban Allah su in kuka yi haka to sai musiba ta zo wanda ba za ta tsaya kawai akan wanda suke sako ba za ta gani ko waɗanne ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama suka zo yana magana akan musiba da take zuwa a har sahabbai kamar yadda zo a hadisin ummu salama tace ana haliku wa fina salihuna ya rasulullah halaka za ta zo mana alhali akwai salihai a cikin mu yace na'am idan ka al-khabar yace yace kwarai idan barna ta yawa in dauda ta yawa a cikin al'umma in dauda ta yawa a cikin al'umma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutane suka ga munkari ba su tashi sun gyara shi ba to Allah sai ya game su da azaba salihai a cikin al'umma su ta addu'a Allah ba zai amsa addu'ar ba kuma shine abin da muka faɗa a cikin tafsirin suratul a'raf cewa wanda ba su inkarin munkari ba dukkan su halaka take zuwa musu sannan sai Allah ya tashi kowa akan aikin sa ya zo a cikin hadisin Aisha kan cewar idan إذا أراد الله إذا أراد الله طوب أهل نقمته بسطوته إذا wanda suka cancanci azabarsa ya saukar da azaba a gare su wa fihi musalihun a cikinsu kuma akwai salihai wanda yake su ba ba niqma bane humullahu bil azab thumma ba'athahum ala a'malihim sai Allah ya game da su gabaki daya da azaba sannan ranar alkiyama ya tashe su da ayyukansu waɗannan ba su yi aikin barna ba sai a ware su amma a duniya tsira ba za su tsira ba tsira kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ga masu wa'azi ne masu hana yi sabo shi yasa yake da muhimmanci wa'azi yake da muhimmanci a cikin al'umma idan al'umma ya zamanto ana taɓarna ba a kuma wa'azi a ciki babu alkhairi a ci gaba da zama a cikin wannan al'umma saboda haka kada mu yi wasa da sha'anin wa'azi shine Allah yake gargadin mu ku ji tsoron irin wannan fitinar wadda idan ta samu in ta abu ba za ta wato tsaya akan wanda suke sako kawai ba a nan akwai wajihi na harshen larabci sau da yawa mutane suna ɗaukan wattaku fitnatan la bannan alladhina zalamu suna ɗaukan la bannan alladhina zalamu sifa ce ta fitina wato ku ji tsoron fitina wadda wannan fitinar sifar ta ita ce ba ta samun waɗanda suka yi laifi kawai wannan ku a harshen larabci ba haka ba ne. domin a harshen larabci jumla wadda take ba ta labari ba ba ta zamantowa sifa ga wata kalma ba ta zamantowa sifa ga wata kalma kamar yadda ɗan malik yake cewa wamna'ahu na iqa'a zati talabi wa in taqa falqawla falqawla adri a abmir tusibi wamna'ahu na'iqa a zati talabi a wajen na'at da man'ut yace kada ka kawo jumla wadda take at-talabiyya kamar jumlatul amr tunda wannan jumla ce wadda take ta hali la tusibanna alladhina zalamu minkum khata kada ta samu wadanda suka yi zalunci daga cikin ku kaɗai. kadai domin wannan fi'ili ne la dinnan nahiya ce ta hani ce la tusibanna kuwa mabni ne alal fath saboda ya hadda nunu tawkid ba fi'ili ne mudari'i ba fi'ilul mudari'i bane mu'rab fi'ili ne mudari'i amma mabni alal fath littisalihi bi nuni tawkid abinda yasa ya zamanto Sheikh Abdullahi sai ya kaddara ya tafi akan waɗanda shi yasa kuka na fassara muku da fassara Sheikh Abdullahi ne wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum ay in waqa'at la tusibanna alladhina zalamu wato sai ta zamanto la tusibanna alladhina zalamu jawabi ne na sharadi a jawabul amr ne jawabu shart ne an kaddara kan cewa in ta abu to ba za ta samu waɗanda suke zalunci su su kaɗai ba waɗansu kuma malamai sai su kaddara abinda dan malik yake cewa idan ta zo fal qawla azmir tusibi ka kaddara kan cewa akwai maqulul qawl ai ku ji tsoron fitina wadda ake ce mata kada wato kada waɗanda kada ta shafi waɗanda suka yi zalunci kawai kamar ana ce ma musiban ne ke musiba kada ki tsaya akan wanda suka yi zalunci kawai haka ake ce mata wato shine sifar musibar wanda ake gaya mata haka wannan abin da yasa na faɗa haka saboda sau da yawa mutane suna kaddara cewa la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa bayani ne na wattaqu fitnatan to ba sifa ba ce ba bayani ba ne in kana so ka ɗauke ta sai ka yi wannan takdirin ɗaya daga cikin waɗannan in ma jawabu sharf na sharfi wanda yake ma'azuf an shafe shi wa in ma magana ce wanda yake an shafe abin da aka faɗa wato ƙaulun wato maƙulul ƙaun wanda an ƙaddara samuwarsa wanda shi maƙulul ƙaun ɗin shi ƙaunin da aka kawo maganar da aka shi ƙaulin da aka kawo shi ne sifa na wannan na sannan Allah ta'ala yake ku sani cewa Allah mai tsananin uku ba ne akwai nukta wajen faɗin ya Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idan kuka kula a cikin wannan sura ana ta karrara umarni da da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa rasulahu wa la tawallu anhum wa antum tasma'u ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul wannan abin da yake nuna mana shine muhimmancin tunatar da muminai da'ar Allah yayin da yayin da suka gani imar Allah saboda sun gani ima wadda yake mai girma nasarar da aka samu a yakin badar wannan nasarar da aka samu wadda take ta zo musu ba zata babban ni'ima ce saboda haka ya dace a tunatar da su muhimmancin da'ar Allah domin da'ar Allah ita ce take ita ce albarkacinta ne ya kawo musu wannan ni'ima din wannan nasarar dan haka yana da kyau koyaushe muka ga wata ni'ima addu'a ce muka yi Allah ya amsa mana damuna ce muka samu mai albarka nasara ce muka samu akan abokan gabanmu wanda suke mana mummunan kaidi akan addininmu da kan rayuwarmu to ya dace a lokacin nan mu tunatar da kanmu mu ya zamanto tunatar da kai akan wato muhimmancin riko da addini da komawa ya zuwa ga addini domin albarkar addinin ne Allah madaukakin sarki ya mana wannan ni'ima wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da za mu kula a cikin wannan surar da ta sauka a yakin a bayan yakin badar cewa tana ana ta tunatar da mu kan da'ar Allah bi munasabar nasarar da aka samu a wajen yakin badar na'am واذكروا Allah ya ce wadkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard ku tuna ku tuna yayin da ku ne kaɗan 'yan tsirari mustafafuna fil ard ababen raunanawa masu rauni a bayan ƙasa a garin makka ta na an ta kafafa kumun nasu kuna jin tsoro mutane za su fauce ku cikin sauƙi za a halaka ku a gama da ku saboda ba ku da yawa ba ku da ƙarfi fa'awa ku sai Allah ya tattaro ku ya tattaro ku ga baki ɗayan ku ya zo ya ku waje shine madina wa ayyadakum bi nasri ya karfafa ku da nasararsa irin wannan nasara da ya baku lokacin yakin badar wa razaqakum min at-tayyibat ya azurta ku daga dadadan abubuwa ganimar yakin badar da ya baku da kuma sauran arziki da ya baku yayin da kuka zo kuka zauna a madina wanda suke ba su da komai al-ansar suka raba dukiyarsu rabi suka ba mu suka ba mu ƴan uwansu muhajirun rabi sawa'un jari ne sawa'un amfanin gona ne kai hatta mata haka suka raba matansu sai muhajir dan ansar sai ce to ga mata na guda biyu wacce kake so ba ma ne zai ce to ga wannan wadda baya so din ba sai ce wacce kake so cikinsu. watakila kuma bowar taka ce zai ɗauka amma saboda imani sai ka yadda duk wani daga cikin arzuta Allah arzuta Allah arzutawar Allah da yayi ga musulmi bayan halin su na da ya azurta ku daga daɗaɗan abubuwa la'allakum tashkuro, domin ku zamanto masu godiya wani yana ɗaya daga cikin uslubin yana daga cikin ɗaya daga cikin wajibin godiya tahaddus bin ni'ima ambatan ni'ima yana daga cikin godiya shine godiyar wato bil lisan godiya ana yi da zuci ana yi da harshe ana yi da aiki daga cikin godiya da harshe shine kai bayani da ni'ima kace da na kasance kaza da ni ba komai ba da jahili nake Allah ya bani ilimi da ba kowa nake ba ina ta yawo ina ta gararan ba babu aiki Allah ya bani aiki da ni ne kaza to yawanci kuma mutane mutum bisa ɗabi'arsa baya so a tuna masa da da hmm? baya so a tuna masa da da kun tuna kissar a waɗan na bani isra'ila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin mai baras eh, mai kuturutira da sauransu da makaho da aka zo aka tambaye su da wanda aka zo aka samu kuturu bayan Allah ya ba shi kyakkyawan tufa da kyakkyawan fata da sauransu aka tuna masa yace a shi bai san wannan ba yaushe yaushe ake wannan kamar mutum ne ka bar waje da can an san ka kai dan dako ne da kyar kake samun abin da za ka ci sai ka zo ka bar inda kake ka dawo wani gari Allah ya rufa maka asiri aka mayar da kai wani abu ka zama babba a wannan garin wanda suka san ka a can sai su zo su a ah, wani ne a kira ka da irin sunanka wanda ake kiran ka lokacin da kake dakon nan sai ya sha kunu shi ba sunansa kenan ba to amma salihi fa da suka zo ka samu salihi daga cikin salihan bawa yace kwarai da haka nake da haka nake amma Allah ya yi min kaza Allah ya yi min kaza ga dukiya ta nan dauki abin da kake so in dai dan Allah ne da da ma'ana na ruwaito hadisi to wannan kun san dai wannan halin to shine Allah yake tunatar da musulmi wannan ku tuna da yanda kuke lokacin da suke a maka su kalilan dududu mutane nawa ne suka musulunta dududu mutane nawa ne suka musulunta ba su da yawa juma'ar lokacin da suka da suka hijira hijirar farko lokacin da suka yi ba su da yawan ma da har za su sallar juma'a sai daga baya tukun da sai daga baya musa ibn umar ya musu sallar juma'a ga rauni kuma kowace za a iya halakar da su Allah maɗaukakin sarki ya musu wannan to shi yasa koyaushe ana son bawa ya rinka haka musulmi ya rinka tuna baya ka tuna irin da yadda kake da yadda kuma Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'ima domin ka zamanto mai godiya to a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa da zaburarwa akan godiya ga ni'ima domin ta dawwama domin ni'ima abin da yake sa ta dawwama kenan godiya godiyar Allah ga wannan ni'ima din idan ko baka gode ma Allah ba ni'ima yanzu yanzu nan sai ta kuce na'am ya ayyuhallazina amanu la taqulu Allah war rasul Allah yace ya ku wanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah da manzansa wa takunu amanatikum kada ku ha'inci amanoninku wa antum ta'lamun alhali kuna sane wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna kuma ku sani cewa dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne jarabawa ne wa anna allaha indahu ajrun azim kuma cewa lalle Allah lada mai girma a wajensa yake wato kamar yadda Allah ta'ala ya ce istajibu lillahi walir rasul ku amsa kiran Allah da manzansa shine da'a zahira to a batini ma kada ku amsa ku yi da'a ga Allah ta a koyi shine sai ce la takunullah domin khiyana wato sako ne koyayye a cikin zuciyarku kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku yi da'a gare shi zahiran wa batinan a bayyane da kuma a koyi kada ku yi a bayyane domin kawai kuna ganin mutane su ce aiku masu da'a ne kuna tare da jama'a kuna tare da al'ummar musulmi ga baki daya amma a boye kuma kun kullaci ha'inci ga Allah kun kullaci ha'inci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ha'inci ga addinin musulunci kada ku yi haka Allah ya ce kada al-khiyana abin da ake nufi da al-khiyana ta al-khawn an-nafs ta waya. domin wanda kai kuma kamar yadda yake amana shine cikawa al-itmam idan ka ba wa mutum idan ka ha'inci mutum ka tawaye masa haƙƙinsa to kada ku tawaye haƙƙin Allah ta hanyar wato ku kullaci rashin cika wato alƙawarin da kuka yi ma Allah addini gabaki ɗaya alƙawari ne tsakanin mutum da Allah da kuma tsakanin mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'ar Allah zahiran wa batinan cika wannan amana ne wannan ayar waɗansu daga cikin malamai sun ambaci kan cewar ta sauka ne akan kisar Abu Lubaba Abulu lubaba ɗaya daga cikin al'ansar wanda yake yana daga cikin halifan banu ƙuraida daga cikin ƙabilar aus lokacin da ƙabilar banu ƙuraida suka hayince manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin handa ya tafi ya je musu isa a mala'ika jibril ya gaya masa ya ce ku mu mala'iku ba mu sauke kayan yakin mu ba har yanzu muna nan domin yakin bai kare ba ya ce ka tafiya zuwa banu ƙurai zan je in je farazani a cikin zukatansu har sai sun sauko akan hukuncin Allah to aka je aka yi musu hisar kwana wajen arba'in suka ce a kira a turo musu wakili a turo musu abu lubaba sai aka tura musu abu lubaba wannan kisar zuhuri ya ambace ta da kuma waɗansu daga cikin tabi'ai saboda haka mursala ce tunda zuhuri tabi'i ne ba sahabi ba bai gani ba abu lubaba da ya je sai yahudawa suka ce masa idan muka am yadda muka sauka akan hukuncin sa'ad ibn mu'az da aka bijiran mana kan cewa mu karbe shi akan wanda zai hukunci mu me kake ganin zai faru sai musu haka yayi ishara da da wuyansa cewa yanyanka ku za ku za saboda haka kusan abin da ake ciki yana yin wannan saboda saboda matansa da 'ya'yansa da dukiyarsu suna cikin bani quraiza saboda haka rauni na dan adam sai ya ɗaube shi yana ganin in yi haka za su tsare masa dukiyarsa da 'ya'yansa ba abin da zai same su yana yin haka sai ce to ai ya hayanci Allah ya hayanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tona asirin musulmi a gaban makiya musulmi sai ce shi kuwa zai je ya daura kansa a jikin al'amudi daga cikin al'amudan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kwance kansa ba sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zo ya kwance shi sai aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya zo wajena na nema masa gafara Allah sai Allah ya yafe masa amma tunda ya tafi ya mai da al'amarinsa ga Allah to sai a jira hukuncin Allah a kansa haka ya zauna kwana da kwanaki a wata riwayar an ce kwana arba'in abu lubaba tana nan yanzu a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam istiwana ta abi lubaba tana nan a cikin rauda a cikin rauda a layin farko al'amudan farko akwai istiwanatul haras al'amudin da shi ne a cikin bangon ɗakin aisha ummul mu'mini ne inda ake sanya ma masu gadi suke tsayawa suke gadin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga gefen baya kuma a afwan ta farko ita ce istiwanatul sarir inda ake sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam gadin sa in yana itikafi sannan daga baya kuma istiwanatul haras inda masu gadi suke tsayawa kamar wannan kuma ita ce tu Aisha ita ce kusa da minbari ta bayan ta ita ce tu Abi Baba anan yazo ya daura kansa to yana cikin haka sai da aya ta sauka tukuna wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyan asallahu an yatuba alayhi a daga cikin su akwai waɗansu sun yarda da laifin da suka yi ma Allah sun shuɗanya kyakkyawan aiki da mummunan aiki ana kauna Allah zai karbi tuban su Allah ya kusa ya karbi tuban sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana daki ummu ya gaya ma ummu salama ga aya sai ta bude ta bude ta ta yi masa bishara ta ce abshir ya abali baba bi tauba ta albishir da tuba sannan Allah ya karɓi tubansu. to an ce wannan shine ha'intar shine Allah yake cewa kada ku irin wannan aka sauko kuma da wannan ayar wanda yake idan haka ne kaga wannan haditha ta abu bayan bayan yakin badar da shekaru kamar uku tunda ghazwatul khandaq an yi ta a shekara ta biyar saboda haka daga cikin waɗansu suro waɗansu ayoyin sun sauka bayan yakin badar amma an kawo su saboda munasabar yakin badar a nan wajen ko kuma yana daga cikin abin da ta takarrara nuzuluhu don waɗansu ayoyin sukan sauka su sake sauka cewa ayar ta sauka domin wa'azi ga muminai bayan yakin badar ta sake sauka domin wannan haditha ta abu lubaba saboda tana da munasaba da wannan wannan duk yana faruwa a cikin saukan alkur'ani a shahid dai mutum kada wato kada kada ka ha'inci Allah ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kada ka ha'inci amanonin ku wato kada ku ha'inci mutane a cikin abin da suka ku na amana wanda ya nuna tsarin amana a cikin dukkan mu'amalar da zaka yi koda da kafiri ne idan kafiri ya amince maka dole ka cika masa amana idan ka san ba za ka cika amana ba to fambit ilaihim ala sawa kace to da da kai babu amana na mayar maka babu wani kulla babu wani alkawari tsakanina da kai a yi ta balo-balo kusancewar babu yaudara domin cin amana hali ne wanda yake ba na mumini ba ka ha'inci mutum ha'inci ba halin mumini ba ne hatta ga kafiri in ka san ba za ka cika amanar ba to ka kira shi ka ce tsakanina da kai babu amana fambit ilahim ala sawa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ba haka na faɗa ba da ko ba fambit ilahim na ce ba ko fambit ilai wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa in kana jin tsoron ha'inci daga waɗansu mutane to ka warware alkawari ku zamanto da ku da su duk daidai kuke a wajen sani cewa babu amana babu aminci tsakaninku ma'anar wa antum ta'lamun alhali kuna sane wato kuna in ma dai kuna sane cewa cin amana haramun ne wa in ma kuma wato da saninku kun da ku ba daga fala ba da gangan ku je ku wato ku ci amana kada ku yi haka sannan Allah ya musu ya mana wa'azi ya ce kuma ku sani cewa dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne jarabawa ne wannan yana yawaita a cikin alkur'ani ambaton ƴaƴa da ambaton dukiya da 'ya'ya a matsayin wato a jarabawa domin yawanci abin da yakan sa mutum wato ya ki cika haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine san abin duniya kuma yawanci ne yasa kake son dukiya dan ka tara saboda in ka mutu ƴaƴa ya zamanto kan sun samu abin da yake ba za su tozarta ba to wannan ƴaƴan da ƴaƴa da dukiya din fitina ne domin zai sanya ku kuje har ku ketare haƙƙin Allah har ku hayinci Allah ku hayinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tabi kuma ba za ka samu komai ba na duniya sai abin da Allah ya riga ya rubuta maka kuma ku sani cewa lada mai girma yana wajen Allah kwadaitarwa ne wannan kan cewar lada mai girma yana wajen Allah wato lahira tafi saboda girman ladan da ke ciki sanaya daga cikin alkhairin abin da ke wajen Allah jalla wa'ala cewa ba zai sa ku bakin ciki ba in ma kun bar ƴaƴan kamar yadda aya ta zo kan cewa abinda za abinda ake cewa Allah khawfun tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah la takhafu wala tahzanu wato ba za ku bakin ciki akan abinda kuka bari ba a bayan ku na ƴaƴan ku da sauran dukiyoyin ku da kuka bari a baya wato Allah ba zai bakanta muku rai akan su ba wannan sha'anin cika amana yana daga cikin manya-manyan al'amura a cikin addinin musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har misali ya kawo na yadda amana take sauka da kuma yadda za a ɗauke amana kuma amana wannan sifa ita ce a bar nema babba wajen sha'anin shugabanci domin shugabanci amana ne na al'umma baki da an tattaro amanar al'umma ne duk an danka wa shugaba saboda haka yana da ikon in ya tashi zai ha'inci ba mutum ɗaya ko biyu zai ha'inta ba duk al'umma zai ha'inta saboda haka kaga ya cancanci wanda ya cancanci shugabanci shine mai amana shi yasa sayyidina Umar lokacin da aka ji lokacin da aka cake shi ya zamanto ajali ya zo masa ya mai da al'amarin ya zamanto shura tsakanin musulmi kansa zafi fitar da shugaba ya ce wallahi da abu ubaida a amir ibn al-jarrah yana da rai da shi zan sanya ya shi zan yi wasiya ya zamanto amirul mu'minin bayana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aminu hadhihi al-umma abu ubaida ibn al-jarrah amintaccen wannan al'umma shine abu ubaida da mutanen yaman suka ce a turo musu da amintacce sai ce la'ab a la'abathanna alaikum aminan a amin zan turo muku da amintacce amintacce na hakika shine abu ubaida to kasancewar sayyidina umar ya yi firasa ya duba wannan cewar abin da ya duba ke nan wajen sifar shugaba wanda Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da amana ya nuna kan cewa wanda ya fi cancanta musulmi su duba wanda ya kowa amana amana ku kana sanin ta ne da addini wanda yake da addini ya tsare haƙƙin Allah to shine zai tsare haƙƙin mutane shine yake da amana amma addinin na gaskiya ba addinin baki ba wanda yake bashi da amana to bashi da imani in ma ka ganshi yana sallah yana yin in ma ka ganshi yana sallah yana zakka da sauransu abin a harshe ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wajen sifar mala'iku munafikai ya faɗe su yace ko da abubuwa guda hudu wanda suka wanda suka ya sifanta da su munafiki ne halis ko da yayi sallah yayi azumi yana tsammanin cewa shi yana zuriyawa cewa shi musulmi ne dan haka wanda ya cancanta ku duba yayin da za ku zaɓi shugaba wa me wace sifa ne eh me wace sifa ne me amana shi ya kamata ku duba wanda ka san an jarraba shi saboda haka ku bincika ku ji yayin da ya rike ma'aikata kaza yayi da ciki yayi babakere yayin da aka ɗora masa nauyin kaza me ya faru da dukiyar al'umma a nan wajen irin abin da ya kamata ku bincika kenan wanda kuka same shi ya tabbata amintacce ne tsayayye ne shi ana neman sa nema da haƙƙinsa a bashi yana cewa a a a a shi ya kamata ku nema amma ba wanda yake ya handama nasa kuma ya zo ya handama naku ba amana ita ce abin dubawa wajen shugabanci saboda cika ta ya rataye da cika haƙƙin kowane mutum a cikin al'umma to kun ga yadda Allah yake karantar da mu littafin sa kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran mai zuwa ga abin da zai rayar da mu wannan shine idza da'akum lima yuhyikum Allah idan yayin da annabi yake kiran ku zuwa ga abin da zai rayar da ku abin da zai tabbatar muku da karama da rayuwa ta aminci da rayuwa ta karimci da rayuwa ta mutunci don haka sai mu kula mu riko da koyarwar Allah mu riko da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka faɗa kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan saurara kaɗan assalamu alaikum assalamu alaikum da dan zauna ka dan minti minti biyu akwai baki da muka yi a yan uwa daga a kungiyar izala ta bid'a wa iqamati sunna sun kawo mana ziyara zamu ba ma jagoran tafiyar malam malam Muhammad Sani zai dan yi bayani na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wajen bayanai ba da ranar gaji ya ce ko gudu da dogon bayani amma kamar yadda na samu wannan karatu na same shi da yadda na ba da jima da koko ya wuce da ba da jima Allah sa ka mara a kai kuma wannan ta sa na tabbatar da cewa kunne na ya ji bayan labarin da ke ji adali ne wajen karantar da musulmi na saurari adalcin sa a rediyo na saurari a bakin mutane amma yanzu da da jira ga yau ya fi jira Allah ya ka ma a kai ba da kuma bayanin kan yi ba amma tsayin mu da wani kungiya wanda muke kira zuwa ga Allah da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haɗin kai ya ta zama daidai gaba da ta dace da yake karanta da mutane ga addinin musulunci da haɗin kai wannan haɗin kai shine nasara mu a duniya ita ce nasara mu a kuma Allah ya hana koyi da Yahuda da Nasara amma ku aya da ya kawo cewa masoyan juna da wani wani na ta faru ta kun da da ta ana Allah ba mu umarni da ni koyi da su ya da suke haɗa mu haɗa kai mu ma in ba haɗa kai ba za a san fitina ta bari a bayan ƙasa muna cikin kira ko ba ci to ina kira ga matsayin na muryar wani ƙungiya musulman Najeriya musamman musulman Arewa mu haɗa kan mu ajiye son zuciya mu haɗa kan igiyar Allah da kira ga Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu daɗin da ya tabbata wannan guri akwai halinci yadda ya samu wararen karatu a cikin nutsuwa babu hayaniya babu kabbar bari a luka ɗakin masallaci ka kada shi abin da ake yi na cewa nan karantarwa tana shiga cikin zukata na sai da kuma da cewa wanda magana ta fito daga zuciya tana faɗa zuciyar wanda ya ce in ta fito daga harshen wanda ya faɗa ba zuciya ta fata ya kunna na wata ta namu to na tabbata a ba wa wannan zuciya ta sa na ga gaskiya tsakanin sana'a wannan ba ku wani tarihi dokta ɗana ne kuma sunna ta ta haife shi mahaifinsa nasu da na da kuma abokina ne mahaifinsa mun yi karatu da shi a gaba sha bakwai mamu gudun shekaru masu yawa mun zo kuma a sas mu ya zama kira su nawa a yanzu kuma abokina ne amma duk da haka yake a matsayin rana da sama da ni yake dan na zo makarantar su ya koyar da ni saboda haka ina karanta maka wannan bawa bala sunna ce ta haife shi ya ba ina ta taron kiyama ala mu shiga sirkuti mu kwanta a ƙasa tare da shi zan da ake kira da awa farkon da ake cewa mai da wasu da aka ci da mahaifinsa ne ke yawo ta yi saboda haka wannan da ziyara na zo da yawa lokacin dogon magana bane da dai ne kuma fata a kai da Allah shi mako albarka wannan ba wa Allah ne kai na tara Allah shi mako albarka Allah ya fara wa yin masa albarka